ka yara duk gidan nan ta yi wallahi a gaskiya burni ta yi alƙur'an ya ka duba dai da Allah wannan gida mai kyau haka durin ai yasa ta yi yara duk gidan nan ta yi Wallahi. Ya kyau ta yi kyau. Kai? Eh, malam. Me ya kawo ka na kallon gida ne. ka san dokar gidan nan kwa sai ka faɗa duk wanda ya gaje tsaya ya ga gidan nan har tsawon minti ashirin duk minti biyar yana minti naira yana minti dubu biyar kai wannan ita saboda yanzu ka kai minti ashirin kana kallo anan saboda haka ka biya naira dubu ashirin a radu ban yi minti ashirin ba minti na biyar to tsaya mana yanzu saboda kai na gani ko ba gane ba ba a gari kake ba baka san dokar gidan ba suka ba da naira dubu goma na rage to alƙur'anin allah ba ni da dubu goma gaskiya dai ina da dubu biyar ba ka da dubu goma za ka je police station ka ai ba sai ta kai da haka ba ka ta kai mu ga kare wannan da allah ina da dubu biyar zan ba ki to kawo yawa to yanzu abin da gaya ma kan da dawon same ka anan zan bashi a tafi ma banza radu bashi da wayo na ta kaɗa ya da minti goma sha biyar bahaushe banza ne sha sha sha kawai to adda